masu kallon tashar unity tv assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kama ku labarai da farko ga muhimman kanun su a cikin labaran namu yau za ji cewa gwamnatin najeriya tana biyan tallafin mai a yanzu fiye da a baya a cewar yan rufa'i har ila yau za ku ji cewa gwamnatin jihar katsina ta rabawa jami'an tsaro motocin yaƙi masu sirke don magance ta'addanci a jihar. Ƙungiyar Unity Fans Club ta yaba wa tashirin FM da TV bisa yadda take inganta tsarin aikinta. Idan muka koma fangiyar labarin ƙetare kuwa Donald Trump ya ce shari'ar da ake yi fita da kullen siyasa ne. Fagen labarin wasanni kuwa Liverpool za ta iya sayan ɗan bayan Sporting Lisbon Gankola Inacio a kan fam miliyan 40. to labaran namu kenan domin samun cikakken so daki-daki sunana umu kulsum abubakar ibrahim tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasir yan rufa'i ya yi zargin cewa gwamnatin tarayya tana ci gaba da biyan tallafin man fetur yan rufa'i ya yi zargin cewa da yawa daga cikin 'yan najeriya ba su wato sani ba haila yau ya ce da yake amsa tambayoyin manema labarai a maiduguri babban birnin jihar borno yar rufa'i ya ce a yanzu gwamnati na biyan fiye da abin da take biya a matsayin tallafin mai a baya ya bayyana cewa matakai da dama da aka tanada na rage raɗaɗin janya tallafin man fetur ba sa tasiri abin da a sa ya sa wato ya sa aka maido da tsarin ya ce mutane da dama ba su san cewa gwamnati tana ci gaba da biyan tallafin mai ba amma idan suna son su san ko ana biya ko akasin haka sai su duba farashin mai da diesel saboda kamata ya yi mai ya fi tsada akan diesel amma farashin diesel ya haura naira dubu daya yayin da man fetur yake kan naira 600 a duk guda wato a duk lita guda adan haka ne ke cewa har yanzu suna biyan tallafin mai saboda gwamnati ta gane cewa yadda ta aiwatar da tsarin wato biyan tallafin tun farko na bukatar a sake nazari a kai jam'iyyar apc a kano wato ta ce za ta ɗauki mataki kan bangaren da ya sanar da dakatar da tsohon gwamnan jihar kuma shugaban jam'iyyar apc ta ƙasa na riko abdullahi umar ganduje a ranar litinin ne wani wato reshen mazaɓar ganduje da ke karamar hukumar dawakin tofa a jihar kano ya sanar da dakatar da shugaban jam'iyyar ta ƙasa daga bisani kuma shugaban jam'iyyar apc din a matakin karamar hukumar dawakin tofa ya watsi da matakin shugaban jam'iyyar apc a jihar abdullahi abbas ya yi zargin cewa waɗanda suka dakatar da ganduje makusanta ne ga wasu masu riƙe da mukamai a gwamnatin jihar da nnpp ke mulki. ya bayyana cewa sun duba jerin sunayen 'yan jam'iyyar na mazaɓar ganduje inda ya ce sun duba sunaye ne na mutane 27 na kowace mazaɓa amma gaba ɗaya wato amma gaba ɗaya ba su tantance ko mutum nawa ne a cikin shugabannin ba a cewar sa jami'an da ake wato aka ce ya sanar da dakatar da ganduje mai suna haladu gwanjo ya ce zai je kotu ya nemi haƙƙinsa saboda an zalunce shi gwamnatin jihar katsina ta rarraba motocin yaƙi ga jami'an tsaro domin shawo kan matsalar tsaro a ƙananan hukumomin da aka fi fuskantar hare-haren 'yan banga a jihar. gwamnan jihar katsina malam dukka umar rada ne ya kaddamar da rabon motocin a ranar litinin wato kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar katsina dr nasiru ma'azu ya shaida manema labarai cewa sun yi la'akari ne da halin da ake ciki inda ya ce mota mai silke na taimakawa wajen yaƙi da suke yi da 'yan bindiga. har ila yau gwamnatin jihar katsina ta raba motoci guda goma ne ga jami'an tsaro na 'yan sanda da sojoji da kuma 'yan sa kai da gwamnatin ta dauka a kwanakin baya domin taimaka wajen yaƙi da 'yan bindiga a jihar sojoji da 'yan banga suka cafke wani mai yi wa 'yan ta'adda safarar makamai a tashar mota ta jalingo da ke jihar taraba daraktan hulɗa da jama'a na rundunar menjo janar onyema onye ciku ya ce kama dillalin makamin 'yan bindigar ya kai ga tafke wasu 'yan ƙungiyar sa ta daban unwa Nwachuku ya ce abubuwan da aka kama a hannun wanda ake zargin sun hada da bindiga mai wato sarrafa kanta. Bindigar da aka kera ta a gida mota kirar fijo wayoyin hannu guda biyar da kuma tsabar kuɗi dubu arba'in da biyar. a cikin wata sanarwar da ya fitar a ranar litinin da hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar soji ta shida laftanar oni olubon dunde ya ce a wani samame na daban sojojin da ke sintiri a ƙauyen miyandi a ƙaramar hukumar takum sun kama wasu 'yan ta'adda guda biyu da suka ɓoye wata bindiga a ƙarƙashin kujerar babur ɗin da suke hawa a rawaito cewa an kwato bindiga ƙira ak-47 har sasai na musamman masu girman bakwai da ɗigo 62 har guda biyar da kuma babur a yayin wannan samame. wata kungiyar jajirtattun matasa ta yabawa tashar unity fm da tv bisa yadda take wato shirya inganta kuma shirye-shiryenta kungiyar wata ake yi wa lakabi da unity fans club ce ta yi wannan yabo ranar litinin yayin da jagorancin kungiyar na jihohin plateau da kaduna suka kawo ziyarar inganta dangantaka wakilin tashar unity fm da tv haruna umar yana dauke mana da cikakken rahoton Hukumar tashar Unity FM da TV ta ƙudiri aniyar ɗaukewa masu saurari kewar da tsadar rayuwa ta jefa su a ciki. Kazalika hukumar tashar ta shirya domin gabatarwa mai saurare shirye-shiryen da yake bukata. Wannan tabbacin ya fito ne a ranar Litinin daga bakin muƙaddashin shugaban tashar Unity FM da TV Alhaji Ahmad Tijjani na Kande a lokacin da ya tarbi bakoncin tawagar ƙungiyar masoya tashar wato Unity Fans Club a Turance. A yayin ziyarar da ta haɗa fuskokin masoya tashar daban-daban na jihar Filato da ma jihar Kaduna. Alhaji Ahmad Tijjani na Kanda ya bayyana cewa Unity FM da TV ta sake ɗaura ɗamarar samar da walwala da jin daɗi a zuciyar mai saurare. Yana mai ƙarawa da yau masu sauraron tashar Albishir da sabbin sauye-sauyen da tashar ta sanya a gaba. Irin wannan tafiyar ta ko ungiya su ake bukata ta wajen wannan engagement din saboda ya yi ricin tanan. Yanzu Unity nan gaba za ku fara ba sai dai a rediyo kawai da tv za ku dinga jin ta ba za mu zo on ground kuma za mu dinga engaging al'umma insha Allah da kwai abubuwa da dama da za mu yi kokari mu improving mun fara kawo improvements na waje community din su ma su keen into vision din muka samu goyon bayan al'umma za samu ci gaba sosai tun da farko a cikin jawabin shi Muhammad Awal Inuwa sakataren kungiyar Unity Fans Club na nan jihar Plateau a madadin yan kungiya ya bayyana mubaya'arsu da goyon baya ɗari bisa ɗari ga Alhaji Ahmad Tijjani na Kande da ya ƙara da bayyana shirin su na ci gaba da bayar da gudunmawa wajen ganin tashar ta ƙara haɓaka. Wannan zuwa da muka yi mun zo mu nuna goyon bayan mu ga shugabanci na Honorable Ahmad Tijjani na Kande da yake rike da wannan gidan rediyo. Wannan gidan rediyo ta zo a lokacin da ake buƙatar ta ne saboda a lokacin da ake samun hautsaniya a Plateau State wanda wannan lokaci sanadiyar wannan gidan rediyo muka samu wannan kungiya ta Unity Fans Club mun shiga lungu sako don a tawagar mu ta wannan kungiya ta Unity Fans Club muna tare da musulmai ne da kristan ke zagaya duk wasu abubuwa da ya taso na maganar yada zaman lafiya alhaji kabiru highlanders daga unguwar 'yan shanu da ke nan cikin garin jos kuwa ya yaba wa mu'assashin tashar kuma tsohon ministan watsa labarai da sadarwa alhaji ibrahim da suki salu na kande bisa kokarin shi na samar da tashar haɗin kan al'ummar inda ya ƙara da jinjinawa ma'aikatan tashar bisa jajircewansu wajen gabatar da aiki. Shaman na wannan gida fatan mu shine Allah ya ƙara ƙarfafa shi akan aikin da yake mahaifinsa kuma Allah ya bashi lafiya kuma kullum muna faɗa ba za mu taɓa mantawa da wannan bawan Allah ba domin a jihar Filato ba a samu wanda ya assasa gidan rediyo ko TV kamar sa ba domin Hausa Fulani dole mu yi alfahari da shi muna masa addu'a alkhairi Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙarfafa shi akan aikin alkhairi ku kuma da kuke aiki tare da shi kuma Allah ya ba ku ikon ci gaba da yin biyayya da kuma ci gaban aiki akan aikin da kuke yi Alhaji Ɗanladi mai daga daga unguwar Kanawa Saminaka wanda shine shugaban kungiyar ta Unity Fans Club na ƙaramar hukumar Lere da ke jihar Kaduna ya bayyana cewa tashar ta sauya daga yadda ya santa a baya. A ni da na bar gidan rediyon Unity nan ma ni ne yanzu na zo na samu karuwan da ta yi karuwan ba kaɗan ba ne ni ba zama iya ma a misalta ta ba saboda ka gaskiya ni ina kira da al'umma gaba ɗaya da Allah duk wasu wanda ainihin matsalolinsu ya same su na game da sanarwa yana da kyau a zo a taro a gudu tare a tsira tare wannan gidan rediyo shi kan kansa wanda ya kafa wannan gidan rediyo Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana mu ma kuma Allah ya ƙara mana haɗin kai daga baki ɗaya da ma'aikatan gidan rediyo nan gaba ɗaya Allah ƙaro ci gaba. Shi ma a nashi ɓangaren, shugaban tsare-tsaren ƙungiyar daga jihar Kaduna Uzairu Shehu wanda aka fi sani da Uzairu My Heart Saminaka ya jaddada nasarorin da suke ganin tashar ta samu kamar haka. Hakika mun kawo wannan zuwa gidan Unity FM mai albarka mun ga abubuwa da dama masu kyau wanda aka samu ci gaba da nasarori hakika wannan gidan rediyon Unity ta taka ruwan gani har ga Allah muna tare ita ɗari bisa ɗari in Allah ya yarda. Haruna Umar Unity FM TV Jos. an gaida Haruna Umar da wannan rahoton. To idan mu kuma bangaren labarin ƙetare kuwa tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce shari'ar da ake masa rashin adalci ne da bita da kullen siyasa bayan da ya kasance tsohon shugaban kasar na farko da ya fuskanci tuhuma ta wani mugun laifi a gaban kotu. wannan shari'ar dai ta fara ne da galubale na zabar masu taimakawa alkali yanke hukunci inda aka rika sallamar waɗanda suka bayyana cewa abu ne mawuyaci su iya zama 'yan ba ruwanmu wato ba tare da nuna son kai ba a shari'ar haka dai ya sa alkalin ya rika sallamar su ɗaya bayan ɗaya har ta kai ga wato zabar waɗanda za su yi aikinsu kusan 32 waɗanda su ma aka riƙa yi musu tambayoyi na kwakwa ɗaya bayan ɗaya a yayin zaman shari'ar mr trump ya kasance shiru a kotun in banda magana da ya kan yi da lauyoyinsa jifa-jifa fuskarsa a turbine idan wato inda duk tsawon zaman kalma uku kawai ya iya fartawa a cikin kotun. to idan koma a fagen tamola kuma a fannin hada-hadar kasuwancin 'yan wasa kungiyar kwallon kafar liverpool za ta iya sayan dan bayan sporting lisbon gankalo inacio dan kasar portugal mai shekara 22 a kan fam miliyan 40 kazalika kungiyar liverpool ta gano mai tsaron raga tawagar ingila ta 'yan kasa da shekara 21 kuma golan sweden anthony peterson mai shekara 23 a matsayin wanda za ta iya dauka domin mai gurbin golanta kelehe na jamhuriyar iran a gefe guda kuma tottenham ta wato ta kasance ɗaya a bayan fulham tosin a dara biyoyo a ƙoƙarinta da take yi na riga manchester united sayan ɗan wasan ɗan ingila mai shekara 21 ana cikin haka ne kuma manchester united ta nuna sha'awarta a kan sayan mai kai hari na sporting lisbon victor amma kuma tana fargaban liverpool ka iya yi mata na kasu wajen sayan dan sweden din mai shekara 25 da kuma da wannan rahotanni na wasanni muka zo karshen labarin namu yau amma ka kuma ta kafin mai sallama da ku za ku iya ci gaba da bibiyan kaitacin shirye-shiryen mu sada zumuntar mu da suka hada da facebook twitter instagram dukansu a unity tv a madadin kowa da kowa musamman haruna umar da ya tace mana labaran sai abokan aiki da suka sada da ku